gashi kudin adini su kudin adini ta soma akwai uzirin da yake gabana ba zan samu zuwa ya za a yi mai da kai za mu je unguwa sai da na gama shirya gaba ɗin daga ce ka fasa kai mun adalci ke da ba ki zuba ne na ce miki akwai kuzirin da yake gabana ko dole ne idan za ki fita waje ta ki sabga sai na ɗauke ki na kai ki an gaya ni ni bawa ki kai ba bawa na ba kai ba bawa na ba kuma insha Allah daga ranar ne kamar juma ba zan ƙara ce ka ko ina ba na gode ko da ƙafa ta ne zan kawai mutum ne ya yi aure shi kenan daga wannan sai wannan da duk wannan zaman duka da muke kaga unguwan ba sa kawo ta sosai ko Allah ya kawo kuɗin su yanzu kana da baka cikin lokacin da ke mutu tun ko zama ya gaba da ke wai me kika dauke ni ko da dubu ɗaya ake sai da injin idan ba da su ya zai an zo wani yanayi ne da ake ciki kowa ba shi da kuɗi a ƙasa to ba ni da su kuma ba zan siya ba eh, haka kamata ka faɗa mata kullum ba ba ganin mutum yana da shi ko ba shi da shi Ke ba za ki sha kunun ba ku? Ina faɗa muku idan na sha zuciya na tasiri. Sai ma da na sha gaba ɗaya ne a nan shi Da shi an daidai ni ko ba da kuɗin da za mu sha ci ɗin. Da ana bari mu ɗauke da Allah ya san sai. Amma da kike na ni da ba ta gama idan mata ba sai ta haɗu da mijin sai ta haɗu da mijin ba ta sai ci ya mai da ita ɗakin ba bayan ta da gida ta samu mahaifiyarta ta faɗa mata sai mahaifiyar ta ce da ta su ta koma wannan gida ya kawai sai aka fara magana a sai kuma aka ɗora mata aure da yari mhm. mijin nata ba kenan duk zaman da ta yi da wannan mijin laifi ne? Kwarai ma kuwa laifi ne domin duk zaman da suka yi kaman zaman zina suka yi tunda dai ba matarsa ba ce matar wani ne kin gane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya na jikin yin salati ko ke ce matar ba ni bace ba wata gawata ce a iya sani na Mansur ba shi da amini da ya wuce ka. Don haka na zaɓe ka domin mu wannan maganar da kai. Ni da musar muna cikin matsala. Matsala? Saboda ba zaman aure muke da Mansur ba. Zaman zina muke yi da shi. Saboda mun yi aure ne akan auren tsofan mijina. Kafin na gama ita. muka haɗu da Sadiq wata rana na ji wani shago siyayya. Mun tsaya da shi mun yi dogon magana. A nan ne yake tabbatar mu da cewa ya koma da ni ɗakina. Rikayya, kin san kun yi haka ke da mijinki, kika yarda aka ɗaura miki aure ke da Mansur? Ba laifina ba ne, laifin mahaifiyata ce. Bayan mun rabu da Sadiq na dawo gida, ita na fara shaidawa cewa na haɗu da Sadiq. kuma mun saisaita da junanmu ya mai da ni ɗakina kuma ni ma na amince na koma. Na ce ba za ki koma ba, don kin zama baki da zuciya, ke jaka ce, mutum ya sake ki, ya ganki a titi ya ce miki ya mai da ke, sannan ki zo kina rawan jiki kina zumuɗi, kawai ki ce ke za ki koma, ba inda za ki je na gaya miki kenan. Umma, a yadda na ga yau, na fahimci gaba ɗaya ya canza rayuwar shi, ya canza gaba ɗaya wallahi. Ya canja me? ai mai hali bai canzawa abin da ya miki da ya koro ki idan kika sake koma haka zai miki wanda ma yafi wannan zai kare miki sai ka ce wata akuya kawai ki kama hanya ki bi shi wai kin zaki koma gidan miji to ba inda zaki koma dai kin gaya miki a umma kin ga yanzu ya riga ya ce ya maida ni kuma ni ma ina son na koma ɗaki na dan ubanki sai ki dauki kanki ki koma da yana son kiki koma me yasa bai ɗauko kafansa ya zo hannun gidan ya zo ya zauna an yi magana ba sai ki koma umma wallahi yana so ya zo gidan nan ya baku hakuri saboda na koma amma gudun faɗan ki yake yi kin san ki abu ɗan kaɗan abin da bai kai faɗa ba shine kike yi ayyo dukan da ya nakaɗa miki duka kamar zai kashe ki shine dan na masa magana ya zama cewa ina ta faɗa ko ba haka bane ba wallahi ki haƙuri to ba za ki koma ba bari in gaya miki kuma wallahi idan kika kuskura kika koma gidan nan ko kika bari wani ya ji magana nan ni da ke sai ranki ya baci ba inda zaki ci dan uwanki sadiq dan uwanki mansur shi zaki aura kuma kar ki kuskura ko babanki ya ji wannan magana idan kika bari wani ya ji ko babanki ya ji wannan magana na lahira sai ya bi kici wannan dalili ne yasa ba zan ci gaba da zama da mansur ba saboda abin ya daɗe yana na kuma bazan so mu ci gaba da zama alhalin babu aure a tsakanina da shi ba tabbijin an tafka babban kuskure rukayya shin mahaifinki ya san da wannan magana bai san da wannan magana ba kwata-kwata saboda umma ta hana ya ma ji magana gaba ɗaya saboda idan har ya san da wannan maganar tun farko ma ba zai bani ne auren ba to abin da na kasa ganewa kin sanar da Sadiq cewa mahaifiyarki ta ki amincewa da sasantawar da kuka yi? A'a, ni kunya nake ji na faɗa mishi. Shi kuma tun da ya ji shiru bai kira ni a waya ba. Bayan kwana hudu da irin wannan magana da muka sai na haɗu da abokin shi, shi ne yake shaida min ciwon Sadiq ɗin ma ya yi tafiya. Shi Sadiq bai ma san na yi wannan auren ba. Tashin hankali. Yanzu abun da za a yi. za ki je ki samu mahaifinki ki sanar da shi abin da ake ciki ni kuma zan samu mansar zan sanar da shi duk abin da muka yi da ke to shikenan na gode sosai ubangiji allah ya kiyaye amin amin ashe tun jiya ka dawo warai to in dawo lafiya lafiya la wallahi ka samu mutanen gida to alhamdulillah dama dalilin da samanin ne muke na neme ka kenan ina so mu je gidansu ah, rikayya wace rikayya rikayya mata ta mana ina da wata rikayya ne ah, rikayya da ta yi aure kuma me zai kai mu gidansu rikayya ta yi aure ya za mata ta ta yi aure aure akan aure kenan koya ta yi aure mana so kake ta ta zama a cikin gida ba ta yi aure bayan ka sake ta <laughs> haba sadiq ina ji akwai abin da ba gani ba ne ni ba kafin tafiya na dawo da matata yaushe kenan akwai ran da muka haɗe ta a wani supermarket to sai rake nuna mata gaskiya ba na jin daɗin abin da ya faru tsakanin ita ma ta faɗa haka sai muka sasanta sai na gaya mata cewa to ba damuwa na dawo da ita ta kuma amince amma sai ta ce in jinkirta kuma ta sanar da iyayenta to mun yi hakan ne da kwana ɗaya sai tafiya ta kama ni a to gaskiya ta yi aure domin ne har wanda ta aura din ma an nuna shi wani yaro wani sunansa mansur dan uwanta ne lallai ko idan ya tabbata cewa ta yi auren nan ashe rika ba ta da hankali kenan sannan iyayenta kuma sun zama ƙananan mutane a karka saurin yanke hukunci akan wannan ka bari tukuna ai bincike a ga meye dalilin da yasa hakan ta faru to ai ni ne ita muka yi magana ta ce za ta gaya musu lallai ku akwai rigima eh gaskiya ka akwai matsala Allah ya sa dai miji alheri kawai zan ci Mansur na ka ɗauki matuƙa da maganar da matarka ta sanar da ni. Ƙarya take so take yi kawai murabu shi ya sa ta kirkiri wannan maganar. Mansur ya za a yi a wannan maganar Mansur Yin harba da gaske take ba. Abokina bari kawai duk sanda mace take so ta kashe aurenta ba shirin da ba za ta iya ƙirƙira a duniyan nan ba. To, amma Mansur, mai zai hana ka ziyarci iyayenta don tabbatar da maganan nan. Gaskiya kan ba komai zan je in sami iyayenta, amma duk abin da za a yi wallahi ba wanda isa raba ni da matata. Ya dai kamata a tabbatar da gaskiyar magana. In Allah ya yarda. ubangiji Allah ya kiyaye amin amin Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye